الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله بارك مرة سادوا أو يمشي na litinin da ya dace da sha bakwai ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na hudu ga watan ɗaya shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da tara idan ba manta ba jiya mun tsaya karshen aya ta talatin cikin wannan sura mai albarka suratul mu'minun yau kuma za mu tashi farkon aya ta talatin da ɗaya amma kafin haka ga waɗansu tambayoyi kamar haka wani bawan Allah yana tambayar cewa wato mutum ne yake musulmanci har tsawon wani adadi na shekaru shekaru goma ko sama da haka ma daga baya kuma sai suka fahimci shi shi mutuwan ba musulmi bane ba kirista ne to amma shi da ya ga musulmai zai sallah tare da su amma yana na akan addinin su na christianity har kuma yana taimu musulmanci tsawon wannan shekaru da aka ambata daga baya sannan suka gane to shi ne ake jayayya cewa me hukuncin sallolin su na shekaru goma ko sha biyar ko ashirin da suka yi baya sallolin su suna nan ko ba sa nan hmm? <laughs> sallolin su suna nan ba abin da ya shafe su kun gane ko dan su sun gina ne shi musulunci yana bautar da kai da abin da ka sani baya bautar da kai da abin da baka sani ba a iyakacin sanin su gurgurdan yadda ya bayyana gare su wannan mutum musulmi ne da haka suka yi ta sallah bayan sa daga bayan suka gane kawai sai su daina ba a cewa su rama sallolin da dukkan sallolin da suka yi baya su yi daidai duk abin da mutum ya yi na sallah ya haifar da wani kuskure a ciki bisa ga rashin sani babu komai a kansa sallar ta yi gane ko daga cikin abin da za mu yi buga misali da shi ga misali guda biyu hadisin al-musi as-salati mutumin da yake munan sallarsa wani mutum ne da hadisin sa ya shahara shine Khallad ibn Rafi ko Rafi ibn Khallad hadisin sa ya shahara wajen malaman hadisi da hadisin musiki salati yana yin sallah ba daidai ba amma bai gane ba daidai yake ba har sai wata rana da ya zo masallaci ya kammala sallah an yi dace annabi na cikin masallacin sai ya zo ce da annabi assalamu alaikum annabi ya ce wa alaikum assalam irji fa salli fa innaka lam tusalli yace kuma ka sake sallah dan baka yi sallah ba yaje ya sake ya dawo annabi sake cewa je ka sake sallah baka yi sallah ba har sai dai haka so uku sannan yace wallazi asaka bil haqi ma uhsinu ghaira ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya ba zan iya yin wata sallar ta wannan ba sannan sai annabi ya koya masa sallah cewa in ka sallah ga yadda zaka ga yadda zaka har zuwa karshe da tsayuwa da karatun fatiha da ruku'i da dagowa da sujada dagowa ce wa fa fi salatika kulliha mahallu shahida cikin hadisin kaga da annabi ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli yace ba kai sallah ba tare da gashi ya aiwata da ita amma annabi ya kore masa sallah sananniya a jari'anci abin da yayi bai cika rukunin sallah ba baya yi da dace baya sujuda yi da dace sai da annabi ya koya masa da ya koya masa yace wa fa al zalika fi salatika kulliha ka ci gaba da yin haka a sallolinka na gaba amma bai ce da shi ta na baya ba saboda ya gina su bisa ga me a rashin sani da ake na bayan nan za a kama shi da su da sai annabi tsira masu amma annabi sai rama su ba hadisi nabi hadisin muawiya ta muawiya wanda bai san hana yin magana cikin sallah ba farko da a cikin musulunci ana magana ana sallah ba haramci a ciki to sai aka saukar da aya hadizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin wannan ayar sai ta hana musulmai yin magana cikin sallah to shi da san an saukar da ita ba sai zo masallaci ana cikin jami'i an riga ya shiga sallah sai ya shiga ciki da ya shiga cikin sallah kuma sai ya kiwa mutane magana wato kamar ta dan wasa waraka nawa kai ne shi kuma sai ya masa magana ya zungure shi da hannu ne ne maka ne kake zungure na da hannu ya ci gaba da surutu wani kuma ya rare shi a wani ne kuke halalata suka yi banza da suka gaji suka kyale shi kuma ya gama surutun sai ya ci gaba da sallarsa bayan an kammala ta annabi kirawo shi yace ita sallah din nan daga yau fa magana dan adam ba ta inganta cikin ta zikiri da karatun qur'ani da kaza da kaza annabi yana masa yadda ke sallah amma bai ce ramata yanzu ba saboda ya ta game rashin sani to wannan shine fikihun mas'ala dan haka wannan mutum kansa ya cuta wato ya kara wa kansa fushin ubangiji ga gida ma ba musulmi ba kuma yazo yayi kariyar musulunci kuma yazo ya sallaci mutane a cikin halin da su sun amince da shi alhali kuma shi ba gaskiya yake da ita ba dan haka sallolin su sun yi babu kowace rama a kansu sai nan gaba kawai su daina bansa su ci gaba da jin wanda yake musulmi wannan kuma yana maganar cewa wato a mutum ne da yar'uwarsa wai suke zaune wuri ɗaya ko da ke sai ce wace irin yar'uwa ba to amma yana nuna cewa wai ga ta tana da aure amma yana zaune a gidan kuma har yakan ga tsiraitin ta ko ta bayyana gaban sa a halin da bai dace ba idan an ce dan uwa da ma'anar wanta ko kaninta muharramin ta ne dan ya shiga wurin ta babu laifi amma idan an ce dan uwa ana nufin dan kanan uwa ko dan kanan uba ko dan wan mahaifiya ko dan wan mahaifi kaga wannan ba muharrami ta bane ba dan akwai aure tsakanin su dan haka haramun ne mai shiga wurin ta dama sai tana cikin hijabi kamar yadda ba wanda zai ganta sai cikin hijabin ta haka shi ma ya halatta ya ganta sai cikin hijabin ta tunda akwai aure a tsakanin su dan haka maganar ne zai zauna a gidan ma duk bata taso ba dan haka sai a kiyaye wannan kwarai da gaske idan kuma dan uwa ne wanda yake muharrami din kamar wa ko kani abin da zai iya gani a jikin ɗan uwarsa shine abin da zai iya bayyana a zahiri kamar gashin kanta dan ya gani ba a ce ya da tsaraicin ta dan ya ga hannunta dan ya ga kafafunta ba a ce ya da tsaraici amma duk abin da yake tsakanin wato ainihin kirji zuwa cibiyarta zuwa abin da ya shafi gwiwa duk bai halatta ya gani ba sai daga gwiwa abin da ya kasa daga kirji abin da ya sama amma bai halatta ya ga abin da ke tsakanin wannan haka ba ko da ya wuce ce ko da ya ce dan saboda karshe dan ya wasa da su Allah ya tsare mu idan zai ba manta ba mun tsaya karkan aya ta talatin kamar yadda na faɗa ko mun karanta wani abu ne da ya shafi kisoshin annabi nuhu min bi su haka sama sama saboda kissa ce da ta mai a baya ba sai mun tsare ta magana akai ba yau za mu tashi farkon aya ta talatin da ɗaya mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأنا من بعدهم قولا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وبنجد شيء ثم أنشأ أنشأنا من بعدهم سنن كساكي وتسامر وتسامر لوحنا الأمة من بعدهم بايشوء ورؤنا سنبايا bayan shudewar annabi Nuhu da mutanensa sai muka kafa waɗansu halittu min dihin bayan su karnan wato wani karni din akari na na waɗansu mutane daban da muka samar da wani karni na mutane daban fa arsalna fihim rasulan sai muka turo musu da manzo na musamman minhum wanda yake cikin su wato yana cikin dan dangi sun san shi haifaffan garin su ne ba wai ba ne ba da wannan manzo yazo yace to ali ibn Allah ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghairu wato ainihin ba ku da wani abin bauta duka ga cancanta sai shi afala ta taqul shin ba za ku tsoron ubangiji ba shin ba za ku kiyaye dokarsa ba abin da yake da su kenan sai suka tafi وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون المرء سنة أشراف القوم وتمطى درجة كموتا نجري سنة الملك كل سنة كتني كل سنة إلمي سنة كتوى أدري سنة كتوى المرء wato mafiya daraja ko waɗanda suke shugabanni ko masu girma wa sai ma abuta girma da ni'ima cikin mutanen su suka ce wato Allah zai kafaru waɗanda sun riga sun kafirta wa kazzabu bi liqa'il akhirati kuma sun karya da haduwa da Allah ranar tashin kiyama wa asrafnahum fil hayati dunya ko mun yalwata musu a cikin rayuwar duniya domin at-taraf shine ar-rafahiyya wa ragab al-aish wato walwalan rayuwa da jin daɗi da yalwar dukiya asrafnahum fil hayati dunya mun yalwata musu a cikin rayuwar duniya me suka ce ga abin da suka ce ne shine maqulul qawl din suka ce ma hadha illa basharun mislukum wannan fa ba kowa bane ba ce mutum ne kwatan kucin ya kulu min ma na min yana ci daga cikin irin abin da kuke ci wa ya shirabu min ma tashrabun kuma yana sha daga cikin irin abin da kuke sha ma'ana ba da wani fifiko akan dan me yasa zai ce muku shi manzo ne daga Allah kaga dai har yanzu kalma ɗaya ce take maimaituwa ajiya ma yadda muka karanta haka mutanen annabi ku suka ce da shi ma haza illa basarun mislukum yuridu an yatafaddala alaikum mutum ne kwatan kwacin ku kawai yana so ya shawo fifiko ne akan ku haka duk suke tuhumar annabawa wai dan me suka zanto mutane suka sake sani wala in ata'tum basharan mitlakum innakum idhan la khasirun أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم suka ce wala in ata'atum basharan mislakum wallahi in kuka kuskura kuka bi wani mutum kwatankwacin ku kawai ya zo shi fada muku doka ku bi wai dan yana da awar an masa wa'ayi innakum idzal lakasirun to ku a wannan lokacin kun zama tababu ta ji wai bin annabi shine tafiwa a ya'idukum yanzu har zai rika alkawarta muku cewa annakum idza mittum wai ku idan kun mutu wa kuntum turaban kun kasance kasa turbaya wa izaman kun kasance kasusuwa wato duk naman jikin ku ya zagwanye cikin kasa annakum mukhrajun wai yanzu za a sake fitar da ku daga cikin kasa watan wata rana yanzu wannan hikaya da yake muku yadda haka suke zuga mutane mala'u kenan to daga nan fa hayrata hayrata lima tu'adun in ya nesata ya sake nesata kwarai da gaske limatu a duna abin da ake alkawarta mu cewa wai za su mutu a dawo da su abu ne ci ba zai taɓa yiwa ba haihat ism ne na fi'il mazi wato kamar haihat aka ke don lokaci da sigar fi'il mazi yake zuwa yana nuna nisantar abu idan ka ce haihat a ma ya wadatar amma biyun da suka kawo taukidin magana ne فهيهات هيهات الأقيق ومن به وهيهات خل بالأقيق الوجل سكن في هيهات هيهات سكن في هيهات هيهاتا سكن في هيهات هيهات وجن لغة goma ne a kansa uku ne dai sune shahararru ma'ana ya ne saka ya sake ne saka matuka irin abin ake muku alkawali na cewa za ku mutu a take ku ba zai yi ba in illa hayatun duniya in wato nafiya kamar su ce ma wannan rayuwar ba wata ba illa na duniya ba ce rayuwar mu ta duniya daga ita ce ke nan ko an gama ba za a sake farko da farko da mutane ranar tashin kiyama illa na duniya suka ce na mutu wa na haya mu mutu a rayar da mu wa ma na hannu da sina wato mu ba za a farfado da mu ba gobe kiyama to sun ce ita ce rayuwar duniya sai kuma suka ce na mutu wa na haya mu mutu mu rayu me suke nufi da wannan magana wannan ba zai zama tuska da walwala ba kamar sun gina sun kunce kuma sai malamai ke cewa abin da suke nufi na mutu wa nahaya wato iyaye su mutu ya su rayu haka su ma idan sun girma su mutu ya su rayu wato a an ta abin da yake faruwa kenan amma a ce za a farfado da mu wa ma na hannu zama ba usina an gane ku shine na mutu wa nahaya yani da mutu aba wa ya'ya al-aulad wa haka na tastamiru al-hayat ila an yi ya'ti akhiru qarnin min an-nas fa khalas tanta al-hayat fa laysa hunaka hayatun ba'daha idan karni na karshe ya zo to ko babu wata rayuwa bayan ta shine ma'anar na mutu na haya wa ma nahnu bi mabusina wadansu suka ce akwai takaddim da ta'khir an gane ko na mutu wa na haya sa na haya wa na mutu yanzu muna rayuwa ne nan gaba mutu idan mun mutu kowa wa ma nahnu bi mabusina wato shine taqdim wa ta'khir to amma malamai galibi sukan ce at-taqdim wa ta'khir at-taqdim wa ta'khir sukan ce al-asl fil kalami at-taqdim wa la yasaru ila at-ta'khir illa li daruratin tujibu zalika da aka duk lokacin da magana ko jumla zaka iya fuskantar da ita a larabci ba tare da ka kaddama cewa ka kaddara cewa akwai taqdim wa ta'khir ba gara ka batar ma'anan da ba taqdim ba ta'khir lianna al-asl fil kalam adam at-ta'khir adam at-taqdim wa ta'khir yani magana ta kasance da take da bi'an da haka suka ce na mutu wani haya sannan ya yi ihtimali cewa mai yiwa akwai hamzatul istifham da aka kaddara ana mutu wa nahaya yanzu za mu mutu a ce a rayar da mu nan gaba wato sai suka shafe hamzatul istifham din saboda galibi larabawa suka shafe hamzatul istifham kamar da suke cewa tarihtu wa ma shauqan ila al-birri atrab ولا ليبا مني وذو الشيب يلعب ولم يلهني دار ولا رسم منزلي ولم يتطربني بنان مقدر ولكن الى اهل الى اهل المكارم والتقى وخير بني حواء والخير يطلب يتي وما توقع اواته ولم يكتوا وزسيه يلعب معنى اقوي اوزسيه حمزة الاتفاهم ما تيشاكتا لصورا دي ورسوا بيارتا اكي كفو جارة سوكا منا سكا ان هو الا رجل من كانت ان هو الا رجل شي بابا قوة بني غفر كي مسلم وتم كتمو افترى على الله كذبا يجي افتروا كريا فتا مع الله كاري ان بوادح كل سكي وما نعمل له بمؤمن وفبا زام سكي ايمان بكي haka suka yi shi haka mala'u suka ce kaga sauran mutane kuma sai bi to daga nan fa qala rabbi sunni bima kazzabun qala amma qalilin la yusbihun nadimin فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء ubangiji ce kana sai manzon cikin su yake rabbi ya ubangiji na unsurni bima kazzabun taimake ni a sanadiyan kare salar da suka yi ka kawo mun adadin sanyo dan in samu kukuta daga kai da su qala sai Allah ya ce amma qalilan nan da dan lokaci kankani ne la yusbihunna lalle za su waye gari na da suna masu nadama a lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba ma'ana ubangiji na yawa wannan manzo bishara cewa zai halakar da waɗannan mutane cewa ba za su iya cutar da manzon ba nan za ka ga sun zo suna nadama nan da dan kankanin lokaci fa akhadathum as bil haqqi sai ko wata irin tsawa a tsaya ana nufin tsawa wadanda suka ce shine tsawa da ke sauka daga sama wadanda suka ce mala'ika aka sai tsawa shine fa akhadathum as-sayhatu sai tsawa ta dinke su bil haqqi wato a halin kasance wata tare da gaskiya kasancewa tsawa ce yar aiki daga wajen Allah faja'alnahum busa'a Allah ce sai muka mai da su kamar shara ko karmami domin gusa shi irin yayi da ruwa ke dauka ka ganki a gabar ruwa bayan ruwa ya riga ya wuce to gusa nan wanda ba da irada abinda ba da irada sai inda aka sarrafa shi ba da tacewa to muka mai da tu muka yi dusari da su tamfar karmani fa bu'dan lil qawmi zalimin ne san farjin kai ka tabbata ga mutanen da suke azzalimai idan an ce bu'dan fi boyi ce mazarin da ake kawo shi dan anun ne san rahama da bu'dan da suhukan da nasmin wa ma ta kana ku tukina zuwa da irin wannan ma'ana ne to wannan mutanen su ne ubangiji ta Allah ya ce fa arsalna fihim rasulan minhum sai muka turo musu da manzo cikin su ba faɗi sunan manzon ba ga an kawo ayoyi har guda tara ko na makamancin haka duk ana ba mu kisa su amma ba a faɗi sunan manzon ba ballanta na mu san su wane ne su to sai malaman tafsiri suka yi sabani wadanda suka ce ai mutanen annabi salihu ne aka ce saboda me saboda suka ce idan ka duba cikin suratul hud a kissar su ubangiji ta ala cewa akazal ladzina zalamu sayha فأصبحوا في ديار جاتهم كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود ألا ألا كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كبروا ربهم ألا بعدا لثمود to kaga sai suka ce saiha da aka ce ita ce anan to lalle mutanen annabi salihu wadansu malaman suka ce a'a mutanen annabi hudu ne to menene hujjar ku ce mutanen annabi hudu ne suka ce Allah ya kawo kisar waɗannan annabawa a jere a cikin suratul araf ya maimaita a cikin suratul hud ya maimaita a wuri galibin duk inda kirsa ta zo aka jero annabawan ana kawo annabu nuhu ba wanda ake kawo ba sai annabu hud ga misalin suratul araf da Allah ke da kada arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa Allah har zuwa inda yake awajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wa litattaqu la'allakum turhamun fakazzabuhu وأنجيناهم الله في الكل أن الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين سيسمي وإلى عاد أخاهم هودا باين وأن sai تروا أن annabi hudu zuwa ga wato adawa mun turo musu dangon su annabi hud kenan haka kuma da aka zo cikin kisar da aka jero a cikin suratul hud bayan an gama kisar annabi nuhu alaihi salam aka rike tar cewa tilka min anba al-ghaibi nuha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hada fasbir inna al-akhirata lil muttaqin ka kalla wa ila adin aqahum huda qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun ya qawmi la as'alukum alayhi ajra in ajri illa 'ala alladhi fatarani afala ta'lamun hazwa karshe sai da aka kawo shi na kawo annabi salihu to nan gurin ma tun da aka kawo annabi nuhu kuma aka ce ga wani wanzo ba abin da zai taimaki wajen wajen fasaran qur'ani ba kaman qur'ani din kansa aula ma yufassaru bihi qur'an huwa alquran alkarim thumma sunnatu sharifa fa mafi cancantar abin da zaka fasara ayoyi da shine qur'ani kansa ka fasara aya da aya ko hadisi ka fasara aya da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sa'ilin nan kai ba ka da wani abu naka na kanka na ra'ayi ko ganin damar ka ka haɗa dangantaka ne tsakanin ayoyin ka haɗa dangantaka tsakanin hadisan shine aikin ka ba ra'ayi ka ciki kana kisar da sakon Allah ne kamar yadda yake shimfiɗa cikin Qur'ani kamar yadda manzon sai fasara a hadisanci to wannan ita ce mafi tsaftan fasara shi yasa suka ce babban makamakin mutum idan yana son ya fassara Qur'ani daidai yayi tafsiri da zai gamsar to yi kokarin ya haddace Qur'ani ko Allah kalli ya laushi cikin Qur'ani sai da idan ya kawo aya daya ya kawo danginta a gabas da yamma kudu da arewan Qur'ani ya kawo sama da kasa ko ina ya tattauko ya zo ya haɗa su to wannan shi amma da ya kasance kawai sai wanda malam sa'idu ya za mu tsaya akan sai za a fasara ne ai ba zai yi idan ya kawai aka tsaya yau za a gamsu yau za a gane to kuma wannan wani abu ne wanda yake sai mutum ya tsaya ya yi karatu dirsha tun farko mutum yana matashi zai matsa kansa ya karatu ko mutane sun ce malam ka ce aa a tsaya nan gurin adadin ne salibi ne dan kar zuga ka in suka zuga ka kai da kai malami ne zaka dana karatu karfe ka tsaya cikin albarkacin makaranta wajen wata rana yara sai su yi karatu sai zo su kunyata ka sai bayan an yi shekaru ashirin talatin ana cewa malam wani ai ya hada sai hadisi dubu kaza ai gaskiyar mu hadisin qur'ani ne sai yara suka lobale sai ka sai dai kawai ka zaga ido kana gumi ba yanda ka iya to wallahi duk wanda zai yi karanta zuwa ba zai yi karatu ba abin da ke faruwa kenan da haka Allah ce walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun ko zan to rabbaniyun malamai na Allah to sai fa sababin da ake zama malami na Allah ne bima kuntum tuallimuna alkitab abinda kuke karantarwa shine qur'ani qira'atan wa tafsiran tilawatan wa tafsiran in an zo qira'a za iya karanta suwa in an zo fasara kuma za ka iya bayarwa kuna karantar da littafin Allah wa bima kuntum tadrusun kuma kuma kuna kare karatu hakinan za ka yi karatu ka karantar daga lokacin da kake ka daina karatu kai sai dai ka karantar to sai an ga wannan ka ba za a je ko ina ba shi yasa ko da wani lokaci kai kokari abin da ka sani na ilimi ya kare maka martaban ka saboda ka ce kai zaka kare da kanka idan za kare ba za ta karu ba a akwai sahabbai da tijai da suka nuna dan mai Umar dan Khattab idan ya zo shawara sai kira Abdullahi dan Abbas suka ce muna da yara kutan kujin su sai ka zo dakin shawara ka kira mu da tijai shekara 50 a 40 da wani abu 60 sai kuma ka zo ka kirawo yaro dan shekara 10 ko 20 bai rufa ba lokaci. ka shi ka zo ka ce za ta tattauna da shi ai mu muna da yara irin sa mu ma gobe kowa in zai zo bi sai ta wada ƴaƴansa a tattauna da su tunda dai samari ma suna shiga mitin din a tattauna da su su tsammanin su lamarin dole ne su lamarin addini bane suka damu akan haka sai Umar ya so ya nuna musu matsayin Abdullahi da Abbas sai wata rana sai ya kirawo da dattijan da kowa ga kuma Abdullahi da Abbas sai ce ku fada mun fassaran wannan suran idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bi hamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba me kuka fahimta game da ita sai to abinda muka fahimta idan Allah ya taimake mu ya ba mu nasara mu tasbihi muna godiya da Allah haka ka fahimta eh Abdullahi da Abbas kai ba fahimta kake ne ce a a fahimta ta ta saba ta su menene fahimtar kai ce wannan sura saukatta kamar tana labartawa annabi lokacin mutuwar sa ya kusa kenan yace ta kawo sako ne na cewa annabi ya tattara na nashi lokacin mutuwar sa don idan aka bude maka nasara ta zo mutane suka shiga addinin musulunci kungiya kungiya ba inda suna shiga daidai yanzu ko kabila guda za ta mutu musulunta aikin annabi ba ya kare ba tunda aikin sa ya kare me ya kamata ya cika da shi tasbihi fa tasbihi hamdu rabbika kai to je tasbihi dan karshen rayuwa zo ka shirya ya zaka Umar da ta yake yake wallahi ni ma ban san wata fassara ta ba sai wannan to ka gani yaro ke to amma mu yanzu idan yaro yana da kuɗi sai zama abokin ta manya idan yaro yana da ilimi abokin gabar <laughs> domin yanzu da aka samu da shi shekara ashirin aka ce shine chairman na local government aka ce shine kwamishina na ma'aikatar kasa da safiyo inda ake raba filaye to da shi za su wajen su dare kwamishinan aikin gona ba yana da take hannunsa ba kowa zai zo da yan shekara 60 din da yan 80 din kowa zai kifa kansa kuma zai ce masa yalla bai wannan abin saboda zai sa hannu ka samu taki amma da yaro ya tashi ya ce ku bi Allah ku bi manzon Allah ku yi kaza ƴaƴanku ko ɗalibanku da kuka karanta a yamakon ku ku gode wa Allah da ya nuna muku a idan ku ɗalibanku sun fara abin kirki a ta ce ba kwanan ne ya tashi ba in kuɗi da shi ne ba a cewa kwanan ne ya tashi in ka zana ta ba yaro bane kwanan nan ba kwanan aka aka gama kace mata majina ba dan me zai ce mana kaza to wannan ya ce a ga Allah bi manzon Allah kenan amma in yana da wazo biya ba magana shi yaro yaro da gari abokin tafiyan manya haka ba hausa yaro da gari abokin tafiyar manya ma'ana tun da dai ana jin motsin kuɗi to ya zama abokin tafiyar manya Allah ya tsare to dan saboda haka ya kamata duk wanda zai fassara alqur'ani mai girma kar ya kar ya tafiya wajen daukan nizam na sala fassara alqur'ani da alqur'ani kaga yanzu abin da ya taimaka mana mu gane wani manzo ake nufi sune ayoyin da muka halarta su cikin suratul arab da kuma cikin abin nan da kuma wadansu a wadansu wuraren da ban wanda lokaci ba zai fara aiki فأخذتهم السيحه بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين كالذين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون التي ثم أنشأنا من بعدهم sannan sai muka halitta a bayan shuɗewar su waɗancan korona muka halitta waɗansu karni daban-daban akari na ma tasbiqu min ummatin ajalaha babu wata al'umma da za ta rigayi ajalinta ma'ana ko wata al'umma ta zo mukan bar su su rayu gwargwadon shekarun da aka kayyade musu ba a ɗaukar ransu a halakar da su kafin adadin shekarun da aka ba musu ya kare Allah yana kyale su har kowa ya gama rayuwarsa shine ma tasbiqu min ummatin adalaha ba al'ummar da ke rigan rigan adalin ta ma ta ba kuma za a yi masa jinkiri ba wato ba za a ce a ɗebi ransu ba kafin mutuwarsu da kwana biyar ba kuma za a ce a yi musu jinkiri na kwana biyu bayan ajalin ya cika بليك لو لم يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون معنى بعض ينزل أي بكريكو ايوا متن وشو هذا أدبا تومس قبل بسنين ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا هدى لقوم لا يؤمنون Allah ce sun ma'arsalna rusulana sannan muka turo da manzannin mu tattara a jere wato wani bayan wani tattara daga almuwasara ne ma'ana almutaba wato ba'dhum yatba'u ba'dan sakin suna da saki su manzanni din mu bashirin da munzirin li anna yakuna lin nasi ala allahi hujjatun ba'da rusul aka ta turo manzo ɗaya bayan ɗaya kullama ja'a ummatan rasuluha kadzabuhu yayin da duk manzo ya zo wa al'ummata sai wannan al'umma ta tare ta Allah ce wa atba'na ba'dahum fa atba'na ba'dahum ba'da mu ko muka biyar da sakin su kan saki ta fuskar halakarwa wa ja'alnahum ahadi muka mayar da su labari abin hira da shi muka mayar da su labari ahadis wadan suka ji ku hadis ne wato jam'i ne na kalmar hadis ala ghairi qiyas da bai kamata jam'in ta zo wato ahadis ba hadis jam'in sa sai zanto ahadis kenan a maimakon ahadis shine kiyasin sa amma idan aka ce ahadis ala gari qiyas suka ce hadis su larabawa da dukkan wani abin labari da haka suke cewa mal mar'u hadisun ba'dahu wa kun hadisan hasanan liman wa'a wato shi ta adam labari ne in ya mutu da aka ka zanto labari mai kyau bayan mutuwarsa ta hanyar ne ta hanyar yin aiki na lokacin da kake rayu da aka hadis kenan wannan suka ce hadis jam'i ne na uhudusa uhudusa shine ma ya tahaddasu bihin nas abinda mutane suke labari da shi kamar udhuka ma ya haku minhu nas uduba ma ya tahajjabu minhu nas uluba ma ya talahabu bihin nas ko yalhabu bihin nas da wujuba da udhuka da uluba dukkan su jam'in sai zanto ahadith adahith ahadith da sauransu har zuwa karshe haka kine shine kiyasu wato sai uhudu uhudusa abin labari abin tattauna ya zama abin hira shine fa da Allahum ahadith وجعلناهم احاديث fa لقوم لا يؤمنون نيسان ne كي ta jin kai ya tabbata ga mutanen ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا البشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين التي ثم أرسلنا موسى sannan sai muka aiko da annabi Musa alaihi salam wa akahu Harun da dan uwansa Haruna wanda kisa su ta mai tuso adadi ne yawan gaske bi ayatina mun turo su da ayoyinmu wa sultanin mubin da kuma hujja mabayyaniya to ayoyi su ne ababen da ubangiji ta ala zuwa annabi Musa na kashe a ayatin bayyana sultanin mubin hujja mabayyin ya shine wato littafin da aka bashi kenan wato muka turo annan Musa da ɗan uwansa Haruna bi ayatina da ayoyin mu sultanin mubin wadanda suka ce sultanin mubin ita ce sanda din duk da ta shiga cikin ayoyi amma an sake ware ta daban dai ita ce akbarul aya mafi girman aya da aka bashi da haka in an sa cikin taro sai a ware ta daban biya ya ayatina suna cikin sauran ayoyin shine kamar sanda da hannu da yake kyalli sannan kuma as-sinin sannan na kasamina samarat sannan at-tufan al-jarat al-kumala ad-dafadi da sauransu waɗansu kuma suka kirgin da ba wannan ba sai kamar falkul bahari kamar kaza da kaza inzalul manni inzalul salwa kamar da sauransu tafjiru tafjiru tafjiru al wato a fata dutse ya kasance ya fitar da ruwa da waɗansu sa wannan cikin hadisi a takaice dai mun turo annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Haruna bi ayatina da ayoyin mu wa sultanin mubin kullum aka ce aya cikin alqur'ani ɗaya daga cikin ma'ana uku ake nufi ko aya ana nufin mu'jiza ko aya ana nufin al-ayatul kauniyya ɗaya daga cikin ayoyin sararin samaniya kamar sama da kasa aya halittar mu mutane wannan fari wannan baki wannan dogo wannan gajere wannan wada aya wannan fari wannan baki wannan wankan tarwada aya ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات حدثنا آيين وتو الكونية القولية زوان دلي زوان رانا سوكا دلوافة تتريد آيين معنى آية آية ألا آية من ذكينون أقوي ألا ذكي قدان الدوانا وانا shine nau'in آية ta آية aya ta uku shine al-aya al-qur'aniya aya ta al-qur'ani ajana ila al-qur'ani kuma ana kira ta suna aya to nan gurin ayat da Allah kuke sarki ke nufi a cikin kisar nan Musa da Harun wato sune mu'jiza din da aka bashi kenan bi ayatina wa tariqu bil ila fir'auna an turo sai zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da rindinarsa fastakbaru sai shi fir'auna da mutanen su suka yi girman kai wa kanu qauman alin suka kasance mutane masu tagawa a banka alina wato masu cin zalik masu zalintar wani wa na kahirina li bani isra'il ko alina masu ji da masu girman kai kamar yadda aka ce da wato fir'auna astakbarta wa aka ce da iblis a astakbarta astakbarta an kunta min al'alina kaga al'uluwa na nan nufin al-istikbar wato girman kai kenan fakalu suka ce ya nu'minu li basharin yanzu zamu zo mu imani da mutane guda biyu misli na kwatan kwatan mu wa qaumuhu ma lana abudun ga su dangin sama bayi ne a wurin mu dan saboda fir'auna ya bautar da banu wa ya mai da su bayi sai a ce annabi ya fito daga cikin bayi kaga girman kai kenan su sun kisa dan ne wanda ba dan asali ba a ce shi zai yi kaza su ko ba su sani ba ma'auni a wurin Allah waye ya ta kawa ba maganin cewa waye ya koni kaza wani dan sarauta ne wani dan malami ne wani baban sa waliyi ne wani kaza inna akramakum indallahi atqakum ai karshen dangantaka annabka annabi Ibrahim mahaifinsa ga shi zo musulmi wani haka bai rabota ba annabi nuhu ɗansa bai zo musulmi wani haka bai rabota ba annabi lutu matarsa bata zo musulmi wani haka bata rabota ba annabi sallallahu alaihi wa sallam babban sa Abu Talib bai zo musulmi da haka bai rabota ba da haka shi dangantaka bata da amfani sai in ka annabi kan abin da zo da shi cewa wani ɗan matan annabi ba kai musu tsawa ya nisa annabi man ati min kunni li fahishatin mubayyinatin yudha'u lil azabu bayyin duk wanda ta aikata alfasha za mu ninka mata azaba iri biyu ba tar annabi fa ki matar sauran fararen mu ba sai ki shafa sai ki abin nan ba matar annabi an ce in sai za a ninka biyu kuma Allah ce wannan mai sauki ne akan saukan zalika alallahi yasira to matar waye za ta bi ta ce ita za ta saba Allah ba abin da za a yi shikenan ai ba zai yi ba saboda haka dangantaka ba ta da amfani sai mutum ya tsare ka sa fakazzabuhu ma suka kare ta su kana na mulkin kace suka kasance abin halakaswa wato suna cikin waɗanda aka halaka ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا littafi wa idza atayna musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadun littafin da aka bashi shine littafin at-taura wa katabna lahu fil alwah min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan li kulli shay ta kunshi kowane irin bayani fiha hudan wa rahmatun lil ladzina hum rabbihim yarhabun yadda Allah ya sufanta ta fiha hudan wa nur akwai kiriya da haske a cikin ta ita da a wancan lokaci tsakanin ƙarya da gaskiya wannan ke nuna shi ayoyin da aka ambata da zuwa nufin mu'jizozi dan ya fi shi an yi akadin littafi a kansu an gane ku wala kada atayna musul kitaba hakika mun baiwa annabi Musa alaihi salamu littafi la'allahum yahtadun ko mutanen sa saki riyu cikin su su ba abin da yazo da shi wa ja'alna ibn maryama sannan muka sanya annabi Isa dan maryam wa ummuhu da mahaifiyarsa ayatan wato suka zanto aya aya da kinin da kudaran ubangiji alama kinin da kudaran ubangiji ita maryam aya ta yadda ta haihu ba tare da miji ba shi kansa annabi isa alaihi salam kuma aya ta yadda aka samar da shi ba tare da uba ba wa awainahuma Allah ce mun tarar da su ila rabuwatin zuwa ga wata jigawa rabuwa shine almakanul murtafi annashiz min al-ardi kuma shine almakanul murtafi min al-ardi wato wuri da ke tudu tudun bai yawa ba sannan ba kwari bane kuma kasar wajen na da kyau ta yadda ruwa kadan idan ya same ta sai ta bayar da amfani da yawa ko da an yi bari in mutum na da irin wannan gonar shi sai ya samu amfanin gona in ko aka yi ruwa inda aka saba kowace shekara da sauran gonaki su samu amfani shi sai ya ci moriya biyu na Allah buga misali cikin suratul bakara rabbatin asaba awabilun fa ata ukulaha fa in lam yusibha awabilun wai ko da ba ima ko ruwan sama ba yi yi ma ya isa ina fa in lam yusibha awabilun in ruwan sama mai yawa bai same ta ba fa tallu to yi fi ma ya isa wannan kuma suka fassara tan cewa shine raba raba ma ta isa sai kawai ta fitar da abin nan to shi Allah ce wa awaina sai muka taro annabi Isa da mahaifinsa abin nufi lokacin da muka kaddara halittarsa sai muka sa mahaifiyarsa ta fita daga cikin gari ta tafi can wato gabas da gari ita da makarin tafiya wato ta tafi can makarin tafiya fa ta min dole ya ba فارسلنا إليها روحا فتمثل لها بشرا سويا هل يزوى لوكة سنة داموا كان ذات أكا ترك دامو فناداها من تحتها قوما تحتها قليلا متفدا تنبايا ألا تعزمي قد جعل ربك تاتك سريع سريع سبق ورمكنا قالوا أنا تترك وهزي إليك بجزء النخلة تقول إن ربوا عليك wurin da yake tudu ne bai yi tudu da yawa ba ta da inda ruwa ya hau zai gangare bai kwari ba kuma zai zanto wajen kwanciyar ruwa ba haka yake ba wuri ne mai ɗan tudu da kuma tausayi shine rabwa galibi a hausa sukan ce jigawa waɗansu ce tsauni amma tsauni ne duwatsu su ne tsaunuka an ba a sakwatanci ba su ne tsauni ma sai ce rabuwa. haka ne ko wa wai na wa ila za ta kararin mu mai sai muka tara su zuwa ga rabuwa wato wani wuri mai ɗan tudu kadan zati kararin ma'abucin tabbata wato wuri ne na tabbata wannan suka ce ta karar makanin mustawin min al-ardi inda bai tudu bai dangare ba wa ma'inu sannan ga mare mare na ruwa shine ta take sariya wato ga korama da aka take ina wa wai na fa'ala rasul zati kararun ma'in to a nan gurin bayan an kawo kistoshin nan gaba daya har zuwa nan gurin me za mu iya fahimta a ciki Allah ya riga ya ce fa dukkan wata al'umma da manzo zo sai suka kare ta kullama ja'a ummatar rasuluha kazzabu fa atba'ana ba'dahum wajen wa ja'alnahum ahadith duk aka halakar da su shin wannan yana nufin an halakar da dukkan al'ummar da suka gabace mu ko akwai wanda ba halakar ba suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙon al'umma ta kar a yi masa azaba ta isti istiqsam wato kar tun biki al'umma sa a banka ta da haka sai miki ta sabo kake ganin Allah baya gaggauta baya gaggauta mu da azaba amma waɗanda suke babu ba an kifar da su gaba daya tun da yake wa ta'allahu waɗansu malamai suka ce eh wannan labari haka yake amma dangane da al'ummar da suke kafin annabi Musa daga kan annabi Musa aka dana kifar da mutane har zuwa kan an gane ko domin da Allah ya kawo shi kullama da ummatar rasulu har kazzabuhu فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون فهل كان ثم أرسلنا موسى يعني الكباية تكين الأمة تبقى تكين وضد وضد جعلهم الله أحاديث an gane ko wa akahu haruna bi ayatina har aka baka annabi ta shi ma ba ambaci haka ba kun ga wannan siyakin alqur'ani shi zai nuna maka yanzu da ba akwai ayoyi cikin alqur'ani wanda ba ka iya gane ma'anarsa sai ka duba jerin gwanan ayoyin na gaba da na baya sai su fassara ma da tsakiya amma in ka da kake za ka fassara wani lokacin sai ke tufka da warwara za ka ga a can bayan ka walwale kanka ko a gaba wani abu zai zo wanda zai warware fasara da kai to shi yasa Allah ya shar'anta dabburi cikin alqur'ani shi yasa ba mafi rabo mai soka a duniya sama da wanda Allah ya shi ardan qur'ani kuma ya kasance zai kiyaye wajen neman ilimi wallahi duk wanda Allah bai wa ardan qur'ani ya tashi neman ilimi abinda sauran jama'a za su yi shekara uku hudu kafin su yi kai cikin shekara da za ka iya gama shekara daya saboda albarkatun qur'ani sai dai baka kula amma abin da kake da bakin ciki shine za ka samu ma da qur'ani gangara mutum ya ta bari wani ya yi da qur'ani amma babu ruwansa tun daga qur'anin baya komai ko an zai karanta ba ne karanta ismawi ba ba ne karanta nawa ba ba ne karanta dukkan wani ilimi ba shi dai zai tsaya kawai ya haddace alqur'ani ya rubuta mutane waɗansu kuma ya musu laya da ya tsaya zai yi ilimi wallahi kafin ka ce shekara goma ta rufa za a samu gawataccen malami duk malamin da ka biya shahar da ilimi musamman a fannoni daban-daban za ka samu awwalu ma bada fi alqur'an alkarim kullum abin da yake qur'ani sauran sai zanto mabudi na kowane ilimi ba irin da zaka kanta da gare ka mutukar Allah ya arzika ka hadisi Qur'ani ko musamman a ce ka hadisi cikin kuruciya da haka alheri ne mai tsari yawa mutum ya matsawa dan sai ya haddace Qur'ani tun yana matashi kuma da ya haddace Qur'ani kuma mutane za su mai da shi malam sauki da garin masu kai shi wani inda ba sai shi ba ba san sa ba yi shi ya zai kai mai ilimi hada shi da wani malami a wani wuri wanda zai koyi da shi ilimi samun masa wata makaranta a wata ƙasa a wani wuri inda za a kula da shi wajen ilimi duk inda ya saba ya abokai sai ka nema masa transfer zuwa wata makarantar daban duk inda ya auku idan saboda dan adam yana bako ya fuka da zaran ya zama nadari za a dace daura aure za a dace suna a mutu a dai an yi wani in kaje da ku ba wanda kuke waye ne ko da daura aure ko suna ko waye waye masu suna ba ruwa sarki ba dan ba to amfanin ba sun ta kina sai kin karatu ne tarin yawa irin wanda in karma dan da ba za ka ba saboda kai na da kyau dukkan wanda yake so sa alkhairi farko abin da za su kula da shi su kula da Qur'ani kai ko da karatu boko ya ranta ka samu mutum malamin Qur'ani a gida wanda zai rinka masa musu da harda kuma ka ba shi cikakkiyar bawa kuma yana da cikin gata kada ka kawo malamin gidan ka karantar da su suna ganin iyaye su a sabon a wajen malamin ko da ba ya da aji ka yi yan rumfa kwano ka rinka ɗaukar ƴaƴanka na kai yara za su daina ba su taɓa ganin ki da kima ba kawai ganin suke wani ya zai yi ya zo da ake kyansa ya kafe

manzo an ba shi komai aka tambaye shi wajibi ilimi yace babu sai Allah ya so da shi sai ya tura shi to yanzu ko zaka koma sabon karatu ya tafi ka neman ilimi aka ce daure kayan ka nemi bawa da zai tsaya karban kayan dauki kayan bujuri da kanke ta je tafiya da kansa a ati zaka da ana la kadala kina min safarina hada ai bai sai ha kai la kadala kina min safarina hada saban wannan sigar ta mun ci wahala a cikin ta annabi ne guda zai je neman karatu da ya shirka malamin kuma sai da ya ladabi hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma unzilta rashida kana so in bika ka sanar da ni wata shari'a daga cikin abin da Allah sanar da kai malamin kuma ya ba shirka to idan zaka bi ni ba tambaya har sai ka kyale in yi maka bayani da kaina fa ina tabata ni fala ta sa kan daga farko abu an fara da shi ba dai sai baka daga hannu bari malamin ya kammala ta in ka ji bai bayani ba sannan ka tambaya fala ta sa'alni an shay'in hatta uhdi salaka min zikra aka ci gaba da tafiya ya kasa yin hakuri aka kore shi daga makarantar ba ga bane dai ya ga da rako bai yi wa la unabbiuka bi ta'wili ma lam tuntasi alayhi sabr amma safina a kaza dike masa bayani ba ba ilimi aka bace bai sani ba to yaron ka idan kana so masa gada kar ka bude ajin da gidanka bude ajin a wani wuri ka sa ya jama'a duk mutanen unguwa kowa ya kawo ƴaƴansa mu samo malami ne zan biya malami yanzu kan ta da yana da ƴaƴansa a zo ƴaƴansa su zo su ma su suke da ake girman kai bayan haka idan sun zo kaga cikin su akwai kanana wanda ya fi karfin su ya ci su ya munsule su ya dake su duk karka damu ko ya musu rayuwa ake in yaron ka baya inda ake cin sa tun yana da shekara bakwai har sai shekara sha biyar sai da ake shi makaranta da mota jiya ɗauko shi kullum ya kuka ake masa kaza to da ka mutu idan ya shigo cikin rayuwa ya duro cikin society sai ya zanto dolo a rayuwa ba zai iya gudanar da rayuwa ba ta fi sa amma da yawan amfanin makaranta a tafi kenan dole yara wani su zalunci kuma idan an ci zalunci suka ce komai ke ba komai kyale Allah ya sa ko yana kawo da zaka kai banza da kike ka tambaye shi na cewa babu da an da kike kike me ku karanta ne a makaranta yau tsakanin hadisi da qur'ani me kuka fara yi sai sai hmm, zai tuno kenan me aka fara yi ka cire shi daga damuwar waccan duk wannan salo ne tarbiyya to ko yaron da zai boko in ya iya qur'ani sai ya zanto masa mabudin bokon in kana so rika cin lissafi ba koya masa qur'ani sai ba lissafin da zai gagare shi ai zai zo yi sai kuma nan gaba ɗaya ko mura tana lissafi ta kare a nan a cikin Qur'anin taska ce ta ilimi mai girman gaske ga wanda Allah arzuta da ya Allah ka ba mu ilimi mai amfani to da dan Allah ya ayyuha rusul kulu min at-tayyibati amalu salihan inni bima ta'maluna alim Allah ya ayyuha rusul ya ku manzanni kulu min at-tayyibati ku ci daga ladatan al'amura da aka arzuta ku da su wa amalu salihan kuma ku aikata aiki na gari ce wannan aya an saukar da ita lokacin manzon Allah amma aka ce ya ayyuhar rusulu a lokacin da ake kiran ba kowa cikin manzon sai manzon Allah ya za a yi sauran su kira kun fahimta da kyau to shine suka ce abin da ake nufi da ita kamar su manzannin gaba ɗaya tun da annabi shine shugaban su shi aka kira shi da sunan manzanni bayan shi kadai ake nufi saboda shi kadai dangantaka goma ne sallallahu alaihi an gane ko saboda kwalalansa saboda matsayinsa shine khatamun nabiyyi wa mursalin ya kamata a ce masa ar-rusulu bayan shi kadai kamar yadda aka ga annabi Ibrahim al'umma bayan shi kadai da inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min shirk wato dabi'un da ake bukata al'umma ta samu Allah ya daikunta Allah ya tsara su a cikin gangan cikin annabi Ibrahim kamar shi kadai ya zama al'umma generation ne guda shi kadai alaihi salatu wassalam to haka aka cewa annabi ta alaihi ya ayyuha rusul kulu min at-tayyibat wannan malaman ta ce a'a kowane manzo an kiraye ka an faɗa masa a lokacinsa kowanne a yanzu kuma lokacin annabi sai aka hada aka faɗa a jumlace dan a nuna mana kamar wannan kalma Allah ya faɗa ya faɗi daga dukkan manzanni ya ce da su kulo mina at-tayyibat wa amalu salihan inni mata ta'maluna ali hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji ta'ala ya umarci mummunai da irin abin da ya umarci manzanni da shi manzanni ce ya ayyuha rusulu kulo mina at-tayyibat wa amalu salihan wato ku ci halal sannan ku yi aiki na gari ma'ana kamar aiki na gari yana da alaka da cin halal ba inda za a yi aikin ka ya zanto na gari tsantsa matukar abincin ka halal haramun ne amma cin arziki zai taimaka wajen aiki na kai kun gane ko haka kuma yace da da mummunai ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ku ta tayyibat shine dukkan abin da baya gurbata hankali baya ba ba dafi a jikinsa. sa da dada abu wanda shari'a ta halatta dan haka daga baya sai aka ambaci haram aka ce inna ma harrama alaikumul maytata wad dama wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghayrillah to aka kan ayatin to saboda haka Allah ya ce kulu min at-tayyibati wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim lalle ni masani ne game da abin da kuke aikata sai Allah kuma wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون Allah ce wa inna hadhihi lalle wannan al'umma da kuke ji da gani ummatukum ita ce al'ummar ku ma'ana jerin annabawa da mutanen kirki da sai gabata ita ce al'ummar ku ko kuma umma da ma'anar addini umma na lafazin tana zuwa da ma'anoni daban-daban ko addini ko lokaci ko jama'a wa inna hadhihi ummatukum wannan ita ce al'ummar ku ummatan wahida al'umma dunkulalliya guda daya wa ana rabbukum fattaqun kuma ni ne ubangijin ku da haka ku bauta haka Allah ta'ala ce amma daga ba ta tattau mutane sai suka gutsutsura amrahum al'amarin su na addini bainahum a tsakanin su suka rarraba kansu suka danda kansu wani bi yahudanci wani ya bi nasaranci wani ya zama majuse a duk kowanne ne dauki wani abu ya bi sabanin addinin da Allah ya zaba shi ne fata tattau amrahum bainahum sai suka rarraba al'amarin su tsakanin su zuburan yanki yanki ko kungiya kungiya ko tawaga tawaga kullu hizbin kowace tawaga kowace kungiya bima ladaihim farihun suna farin ciki ne kadai da abin da ke wurin su ba sai da abin da dan uwansa ya kudurce ba to wannan aya abin da zai taimaka wajen fasaranta hadisi sahihi ne ta kowane bangare gabansa da bayansa an gane ko sai annabi a wata riwaya aka tambaye su wane ne za su tsira sai ce wanda suke akan irin abin da nake kai yau wanda a aqida a mu'amala a ibada a tsarin rayuwa irin yadda annabi ya rayu shi da sahabbansa to ne zai samu tsira wato kenan kaga mutane su samu sabani wannan haka yake amma ya za a gane mai gaskiya Shi ne sai mu kwatanta wane ne yake kan irin abin da annabi yake kai da sahabbansa ne da na ake warware sabani kar a ce a a to su wani kansu suka fi yawa dan haka su suke kan gaskiya a ko kuma a a su wani sun dade suna yi aqidar su yau shekarun ta 20 da zuwa nan kasar yau shekarar ta talatin yau shekarar ta ɗari uku a ce a'a ai duk daɗewar aƙidar su dai bata kai daɗewar qur'ani da hadisi ba ko to mu koma can mu ɗauko daga asali qur'ani da hadisi duk abin da aka daɗe ana yi daɗewa ana yi baya mai da shi gaskiya sai in ya dace da qur'ani ya dace da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam da aka yi kullu hizbin bima ladayhim farihun daga kowace tawaga tana farin ciki da abin da ke wurin su wato wannan na haramta musulmai sabanin kenan ya zama wajibi ga dukkan musulmai ya danganta zuwa ga musulunci kai tsaye ya danganta zuwa ga qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin dangantuwa da zai tsirar da kai sama daga qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين الصانع لهم في الخيرات بل لا يشعرون التي فزرهم كاليس في غمرتهم وتؤتك الرود غمرة سنية صاباني ودن سكا فسرة الضلالة ودن سكا فسرة الجهالة ودن سكا فسرة العنس معنوني دكان سدي معاني متقاربة معنوني ما كنت تجونا كوكا تيكي عليس سكين جاهل كوكا تيكي عليس سكين بطن كوكا تيكي عليس سكين تيمور duk dai wannan barazana ce Allah yake yi ga wanda suke kan tafarkin da ba na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba cewa rabu da su wato za su yaba ma aya zakinta zarhum fi zamratihim kyale su cikin rudanin su ko cikin batan su hatta in har ya zuwa wani karamin lokaci shine lokacin da ajalin su zai kare su mutu wato ko da kaga suna da dukiya ko da kaga suna da ƴaƴa ko da kaga sun tare su kana da mulki kar ka nuna cewa wannan ba alama ce cewa Allah ya yarda su ba wannan kin ta ne kamar sake da Allah ke musu kenan har zuwa ranar da za su gama da shi da haka a aya sabona shin suna tsammanin an na ma hun bihi min ma wa banin irin abin da muke musu dadi da shi numiddu muke musu dadi al-imdad na kila az-ziyada yumdidukum rabbukum bi khamsati ta'ala min al-malaikati wato ziyada kenan wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat na ma hun bihi suna tsammanin abin da muke musu dadi da shi min malin na dukiya wa bani da yaya nusari'u lahu fil khairat tsammanin su wannan muna musu gaggawa ne cikin alkhairi so ne yasa muke musu wannan a'a ai wannan barazana ce ta lala ne kamar take ne zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amalu fa sawfa ya'lamu kyale su su ci su more su gwangwaje da rayuwar duniya da sanin za su biya harajin abin nan gaba da sanin za su san me sakamakon da zai biyo baya fa zarni wa man yukazzibu bi hadha al-hadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun kyalai da masu karanta alqur'ani da sannan zan musu ta lalata kamar sake in ka masu ta inda ba sa tsammani wa umli lahum inda kaydi mati ina musu jinkiri ne amma dabara ta mai kwari ta inda Allah fazarni wal mukazzibina ulin na'amati wa majruhum qalila kyalai da masu karanta alqur'ani ulil ni'ma ma'abuta rayuwa mai daɗi. an ba su mulki an ba su yaya an ba su mulki a kyalai su wa majruhum qalila dan jira su kadan فمهل الكافرين أمهلهم رويدا in musu jinkiri kaɗan inna ladaina a wata ayar idan mun koma can inna ladaina an kanan wa jahima lalle muna da mari da zamu daure su da turan tashin kiyama wani irin daure za a musu a kama hannu a haɗa da wuya yuqrabu al-mujrimuna bi simahum fa yuhadu bin nawasi wal aqdam a kama hannu a daure da ka wato irin daurin da ake ta daurin butan mala a daure su fa yukhadhu bin nawati wal aqda shi ne inna an kana muna da mai da ake daure shi wa himan da wuta mai tsananin zafi wa ta'aman zagu sakin da abinci ma abucin makara idan ka ci kana wa azaban alima da kuma azaban rizqi ma'ana dukkan wanda Allah ya masa ba wai daga Allah bane mutum ya kafirci ya jingina ma Allah ya jingina ma Allah ya sa wa Allah kishiyoyi ya yi duk barnar da zai amma sai Allah ba shi dukiya Allah ya kara masa mulki ya tura sai ya yi duk abin da zai yi ganinsa ya riga ya sha Allah kuma na masa zikiri ne balla Allah ya zai san nan zikiri muna gaggawan alkhairi ne da su ba su sani bane ba إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم ينفقون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم ويلة أنهم إلى ربهم راجعون والذين يؤتون ما آتوا أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون التي إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون للي وطن من خشية ربهم دنجل لقولهم وبنجل سوء مشفقون وتسنى داموا سقسم سابا مسا سنى داموا سقسم يسكتي دون واجبي والذين هم بآيات ربهم يؤمنون da waɗanda game da ayoyin ubangijinsu suna yin imani su ne kauya duk abin da Allah ya ce ko abin da manzon Allah ya ce ba da sauran ra'ayi ko da sun gina fatawa sai sai ga tishiyar abin a Qur'ani kishiyar abin a hadisi sai su sallama wa Allah da manzansa wallazina hum bi rabbihim la yushrikun wadanda dangane da ubangiji su ba sa sa masa kishiya wallazina yu'tuna ma atau wadanda suke bayar da abin da suke bayarwa wa qulubuhum wajila alhali zukatansu suna jin tsoro suna cikin firgici annahum ila rabbihim raji'un kuma suna da tabbacewa za su koma zuwa wurin ubangijinsu masu irin waɗannan sufofi ulaika yusariquna fil khairati shi khabar din shi ne shi wato khabar din shi kenan dan sai innal ladina kaga inna haka da kidin wata din alladina shine ismu inna nan gurin ulaika ne sadda masadda khabar inna kenan ulaika yusariquna fil khairat lalle irin waɗannan su ne suke gaggawa cikin ayyukan alkhairi wa hum laha sabiquna su masu rigingeniya ne laha ga aikin alkhairi da haka suka ce Allahu anan gurin ma'anarsa ila wa hum ilaiha sabiquna ay ila alkhairati sabiquna rige suke tsakaninsu da juna wajen aiwatar da ayyukan alkhairi wadansu malaman suka ce wa hum laha sabiqun ma'ana da mutum a azal Allah ya rubuta su cikin masu aikin alkhairi kenan Aisha ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ta tambaye shi dangane da wallazina yutuna ma ataw wa qulubuhum majna wanda suke bayar da abin da suke bayarwa da halaji dan suna cikin razana kace shine sune masu zina masu shan giya masu taka suna jin tsoron kamar Allah ba zai gafarta musu ba sai annabi ce da ita a a ya Aisha su ne masu azumi masu zakka masu fitar da dukiyarsu cikin fi sabilillah tare da haka suna jin tsoron shin Allah ya karɓa ko bai karɓa ba wato kinan ko da mutum ya yi aikin kirki yana da kyau jami'in minhu an tafa'al wa ajmal minhu an yuqbal wato yana da kyau ka yi alkhairi amma abin da yake kyau kyau a karɓe shi bayan ka yi don ka yi aikin alkhairi ya zanto ka saka masarautar karɓa ya zanto wani ma ya zo wanda yamna min kabul al'amal to da haka babbar riba shine a karɓi aiki da haka mummunai ne ko sun yi aikin alkhairi wannan baya ruɗin su yi shekara kaza suna ciyar da dukiya a musulunci su yi shekara kaza suna karantarwa suna wa'azantarwa duk abin da suke gani suke dan kaɗan ne bai taka kara ya kai abin da suke fata ina ma a karɓa kullum idan suka yi nasiya sai su ko ba karɓa ba bari in yi yau da kyakkyawan niyyar kila ya karɓo gobe ma su ji kila zai da karɓo bari in sake wani yau har kullum so ake ta gina ibada akan haka jin tartarcewa ko an karba ko ba karba ba wannan sai baka dama kullum ka kara himma har yanzu ranar karshe ta duniya ce ranar da ka fi kowace aikin kyau aiki mai kyau an gane ko shine wato ulai ke sarrafa da tsare kuma lakanku kana ce wala nukallifu nafsan illa wus'aha wa ladaina kitabun yantiqu bil haqq wa hum la yuzlamun bal qulubuhum fi ghamratin illa wus'aha dangane da aikin alkhairin da aka ce suna yi suna jin tsoron ko an karba ko ba karba ba to aikin alkhairin ko kadan ne ko mai yawa ne babban abin da ake so da jin tsoron Allah ya shiga zuciya lokacin aiwatarwa da aka san cewa lan kullu nafsa ba ma dorawa kowace rai illa wus'aha sai abin da za ta yi amma ba dorawa rai kishiyar abin da za ta yi na kitabun a wurin mu akwai wani littafi na musamman yamtiku bil haqqi wanda yake furci da gaskiya wadanda suka ce littafin zai yi magana ranar tashin kiyama dan ya bayyana wa kowa matsayinsa wadanda suka ce ma'anar yamsuku bil haqqi ma'ana idza qara'ahu sahibuhu fala yamsuku illa bil haqqi li'anna ma fi kitabi kulluhu haqqun ma'ana idan mutum ya karanta ba zai furta wani abu ba sai gaskiya dan duk abin da ke cikin littafin gaskiya ne shine wannan ne kitabun yamsuku bil haqqi aw lima kullu tafi da yake furci da gaskiya wa hum la yuzlamuna mutane ba za a zalunce su komai ba za a cika musu komai gurgudan abin da suka yi bal qulubuhum fi ghamratin min hada Allah ta ce da su qulubuhum zukatan su fi min hada wato suna cikin bada min hada ga barin imani da wannan abin da ake faɗa musu na ranar tashin kiyama ko abin da ake faɗa musu na alqur'ani ولهم أعمال من دون ذلك هل إذا أقوى أيك لسك ريه بسيبة من دون ذلك بند ونن فرنا لسك إذا سنة ما ذا سكي ومتا هم لها عاملون لن تثبت سوما سأيك أيك من إذن قد كسر ma'ana kamar Allah na nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam barnan da suke yanzu har yanzu ba su tashi ba gurgudan tsawon rayuwar gurgudan yawan barnan nan gaba ma za su sake wata kenan yace hatta idza asalna mutrafihim bil azabi har ya zuwa lokacin da zamu danki wato ainihin mulkin tan cikin su bil azabi da azaba idza zan yash'arun kawai sai ka sun daga murya suna taraki suna cewa ya ubangiji a sauƙaƙe mana wannan azaba لا تجعلوا اليوم إنكم قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون الله ذكر لا تجعلوا اليوم أيو جيسا مكركو في ذاك دقا من يكو يرايكي دومن أتجعلون دقا الجؤار والجؤار هو الشراخ وتتجع من يمسنا ببضم يهنا رايكي الأكاومة عدد يتي حتى من تنكيص دا عذابا سيكا جتنا رايكي sai Allah ce la tajaru al-yawma ayyo ba ranar ihu bane yau ba ranar kiran gudunmawa bane innakum minna la tunsaru lalle ba za a taimake ko ba ga barin mu inda Allah babu yanda za a wani taimake ku kada ku daga azaba to shine wadansu malamai suka ce wannan azaba din da yake nufi a nan wurin shine kama su da aka yi da azaba a ranar yakin bada ma'ana annabi annabi da a suka kashe mutum 70 suka riba suka bayin sauran suka ranta ihu suna guduwa za a yau babu guduwa babu taimako ba za a taimake ku ba wadansu malamai suka ce a'a shi ne fari da annabi ya kan mutu aka jarrabe su da fari da yake Allahumma ja'alha alaihim sinin ka sinin Yusuf ka jarrabe su da shi ka lumfari irin wanda ake zamanin annabi Yusuf alaihi salam amma dai magana wata injin inganci aka ce wannan azaba ta ranar tashin kiyama ne dan shi la taj'alu al-yawma wannan al-yawm dan ku shine yawmul qiyama ne sabo yawmul badar ba wai ranar tashin badar wani ba la taj'alu al-yawma innakum minna la tunfaru ba za a taimake ku ba a yau kamar da ke cewa la taj'alu al-yawma suburan wahida wa du'u suburan kathira kar yau ku ci za ku kira ya halaka daya kuna ta wai yau kashen mu ku ninka kashen mu kashen mu so ba a dan azabar dinin kowa za ta kiran ku ba a a sassauta muku ita wani gosu boran ka kira innakum minna la tusawun qad kanat ayati la ayoyin mu sun kasance ana karanta muku su fa kuntum ala aqabikum tankisun amma sai kuka kasance tankisuna kuna juyawa da baya ala aqabikum kan da dagan ku annaksu shine juyawa da baya mutum ya rinka fita da baya da baya ba wai juya ma tafi da ba a'a ya ba ta bayan shi tafiya wato a maimakon idan sawun sa zai a maimakon sawun sa zai abin nan gaba sai ki takawa baya shi ne dai wato tanki suna alaka bi wato alaka bi sun tanki suna kenan sai Allah مستكبرين به سامرا تهجون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم awwalin Allah ce mustakbirin kuna masu yin girman kai bihi game da game da kenan wadan suka ce bihi game da alqur'ani wato kuna girman kai ba ba ya ku karɓi sakon da aka faɗa muku ciki waɗansu malamai suka ce mustakbirin bihi kuna girman kai bihi ai bil masjidil haram wato da an yi magana sai ku ce wai ai mu nanu ahlul makkah nanu ahlul harami mu ma abuta makka ne yan gasan Allah ne ma abuta zama hurumin makka suna suna girman kai da dakin Allah samiran kuna ta yin hira a wajen ta hajjuruna kuna kaurace wa ɗakin ta fuskar ibada sai dai kuma yadda shi dandalin hira samiran wato mai hira guda ɗaya amma an kawo jan an kawo mubarak ana nufin me ana nufin jam'i summar kenan samiran jam'in ta summar to anan gurin samiran ana nufin summar an gane ko ta kan Abdullahi da Abbas ne yake mutakabbirin da suna masu girman kai cewa su ɗan garin Makka mu ne ma'abuta kusanci da ɗakin Allah wannan girman kan na cewa kun kusanci ɗakin Allah ai ba zai wadatar ba tunda kun zama na kasancewa ku samiran masu hira kawai zama in ira kuke a wurin takin ta hajjuruna kuna kaurace masa da ibada ba kwa ibadan Allah a wurin ba kwa rayar da masallaci da an gane ku. da ba kasancewar kuna zaune a wurin kuna siyar da baki sun zo kuna tsarin abinci kuna tsarin ruwan sha duk wannan ba zai wadatar da komai ba zai wadatar da ku komai ba tunda ba ku yi jihadi ba ba ku yi imani ba da Allah ba ku yi imani da rantar ba ku yi sallah ba da ba a wurin zarafi a ja'altum su al-haji wa imaratul masjid al-harami kamar amana billah wal yawm al-akhir wa jahada fi sabilillah yanzu kawai shayar da alhazai ruwa in sun zo aikin haji da ku mutanen maka kuke alhali kuna kan addinin gargajiyan ku ba ku ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa imaratul masjid arabi da sabon tafsirin sakin ka'aba da kuka yi yanzu wannan kadai da kuka yi ya wadatar sai ku zanto daidai wadina kamar amal billah kamar wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir ya imani da ranar karshe wa jahada fi sabilillah kuma ya jihadi an dauka kalmar Allah yanzu da wanda yake masallaci da wanda ya jihadi matsayin su ne shi ke masallacin ya ko sallah bai ya shi masallacin bai da ran tashin kiyama ba to shi ne kawai sai amfani kamar amana billahi wal yawmil akhir sai Allah la yasawna inda Allah ai ba za ta zama sai a wajen Allah ba wato kamar anan nan musu zaman yin da kuke auren bai kamata ba ma'ana ba shi zai samar da ku ba ta na bayan ku kuna kawai a dakin daga ibada kirar nasu yace sadan tuhujiruna sadan kuna masu hira a dakin Allah ne sakamakon ku ibada tuhujiruna ma'ana ta kuluna na hujira min al-qawli al-bujr min al-qawl huwa al-qabih min al-qawl shine kuna faɗin mummunan magana a wurin ku siffanta annabi da cewa mai sihiri ne ku siffanta shi da bokanci shine al-bujr kenan mummunan magana ma'ana dakin Allah da mutum ku yi ba da kuma da shi dakin hira dakin aiwatar da dukkan wani ya sashen zance mara amfani to a ne wannan ayar kamata mu tsaya gobe sai mu tashi a falanin dabbar kaura dan tana da ma'ana tana dangantaka da ayoyin da su biyo bayan ta abinda muka faɗa na dai Allah shi ba mu lada wannan muka yi kuskure ko tuntuban harshe kuma ubangiji ta Allah ya yi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi not negative